This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare salamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis shida ga watan Fabrairun shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanun labarai. To Murtala, ministan tsaron Isra'ila ya umarci sojojin kasar da su shirya tsare-tsare domin dimbin Falasɗinawa su fice daga zirin Gaza. sakataren harkokin wajen amurka mako rubio yana ziyara a jamhuriyar dominican domin tattauna da shugaban kasar a ziyarar karshe da ya kai kasashen latin amurka jami'an ukraine sun bayar da rahoton barna a wata kasuwa da ke birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar to bayan labaran duniya za ku ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ce ta rasa sojojinta goma a wata arangama da 'yan bindiga a yammacin kasar gwamnatin kasar ghana kuma ta sanar da rage kuɗin aikin hajjin bana kamar yadda shugaba john dramani mahama ya yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe to koya al'ummar musulman ƙasar suka ji da wannan matakin mu yi farin ciki kwarai iya canye kowa ina aka rage na wannan mai shi ya rika yaje ya zama su kuda abinci kwalma wani ya sai da shi kaya to sai a biyo mu domin jin wannan da ma sauran rahotannin da muke tafa da su har ma da shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. jama'a salamu alaikum ministan tsaron isra'ila kazi ya faɗa a yau alhamis cewa ya umarci sojojin ƙasar da su shirya tsare-tsare domin ɗumbin falasina su fice daga zirin gaza ta mashigar ƙasa da kuma hanyoyin ruwa da ta sama. kasi ya yi maraba da abin da ya kira babban tsari na shugaban Amurka Donald Trump na mazauna Gaza da su fice daga yankin da Isra'ila ta lalata da har-har ta sama da ta kasa kan mayakan kungiyar Hamas. Jami'an palestina sun yi watsi da shawarar da Trump ya bayar a wani taron manema labarai da suka yi a ranar Talata tare da Firayim Isra'ila Benjamin Netanyahu na cewa Amurka za ta karbi ikon zirin Gaza. tare da tilastawa Falasinawa miliyan biyu ƙaura zuwa wasu ƙasashe, sannan su mayar da yankin da ke bakin tekun Bahrum zuwa ƙasaitaccen wurin yawon shakatawa a gabas ta tsakiya. natanyahu ya shaida wa gidan talabijin na Fox News da yammacin ranar Laraba cewa Falasinawa za su iya barin Gaza yayin da ake sake gina ta sannan su dawo. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio yana ziyara a jamhuriyar Dominican domin tattauna da shugaban kasar a ziyarar ƙarshe da ya kai a ƙasashen latin amurka rubio na shirin ganawa da shugaban dominica louis abinadar da ministan harkokin waje roberto alvarez a santo dominigo yayi balaguro ne daga guatemala inda ya sanar da shirin amurka na tallafawa guatemala da sabbin ayyukan mura rayuwa da kuma sanya hannu kan cire su daga kasashen da aka dakatar na karɓar tallafin kasashen waje don karfafa kawancin amurka da ƙasa a ranar laraba a halin da ake ciki kasashen biyu sun cimma wani sabon tsarin ƙaura wanda a ƙarƙashi guatemala za ta karɓi ƙarin kaso hamsin cikin ɗari na jiragen waɗanda aka ta su daga amurka gami da 'yan ƙasar guatemala da sauran ƙasashe labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an ukraine sun bayar da rahoton barna a wata kasuwa da ke birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar bayan wani hari na baya-bayan nan da jirage marasa matuki na rasha suka kai cikin dare akan wasu sassan kasar gwamnan kharkiv olesin hubob ya faɗa a shafin telegram cewa tarkacen jirgin da ya faɗo ya lalata layukan wutar lantarki a birnin rundunar sojin ukraine ta ce na'urar tsaron sararin samanta ta harbo 57 daga cikin 77 na jirage marasa matuki da sojojin rasha suka tura an harbo su ne a yankunan chaskasi chanahib dnipro kharkiv kiev odessa poltava sumi da sauran wasu yankuna uku a cewar rundunar gwamnan dinifro sarhi lissak ya faɗa a shafin telegram cewa harharen jiragen rasha marasa matuki da lugudan wuta sun lalata sama da gidaje goma a yankin sa ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau alhamis cewa ta lalata jirage marasa matuki na ukraine 28 cikin dare to an jima kaɗan hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan ma'aikatar tsaron jamhuriyar nijar ta ba da sanarwar mutuwar sojojinta goma a wata arangama da suka yi da 'yan bindiga a yammacin kasar to sai dai wani harin martani ta sama da rundunar sojan ta kai shi gari ya yi sanadiyar hallaka 'yan ta'addar goma sha biyar tare da raunata wasu da dama wakilin mu a yamai sule mummuni barma na dauke da karin bayani Lamarin ya faru ne a yammacin Litinin uku ga watan Fabrairun 2025 lokacin da aka kira dakarun tsaro masu sansani a Bankilare zuwa ƙauyen Takurzat jihar Tilaberi, inda wasu barayi suka kore garken dabobi. A yayin da askarawan suka bi sawon waɗannan barayi sun fada tarkon 'yan bindiga a wani wurin da suka yi kwanton ɓauna. abinda ya haddasa rasuwar sojoji goma in ji ma'aikatar tsaron nishar wace ta kara da cewa duk da daukin da aka aike ta sama da ƙasa ba a yi nasarar cafke maharan ba sakamakon yadda suka fantsama cikin daji to amma matakin da aka ɗauka a washe gari don zuba ido ta sama ya ba da damar fatattakar 'yan ta'adda lokacin da suka taru a wani wuri kamar yadda suka saba a duk lokacin da suka yi aika-aika an kashe akalla goma sha biyar daga cikinsu tare da raunata da dama in ji sanarwar ga abin da 'yan ƙasa ke cewa a game da wannan lamari. E eh, suna na Rimanus Ibrahim. To dai ni dai farkon hari za aikata ajiya ta zuwa ga duka 'yan ƙasa ga baki ɗaya. Da iyalin FDS da suka yi suka yi tobe sun donar kwa. Kuma muna ba su karfin gwiwa so jawunmu. Allah ya kama musu mu ga ƙarshen wannan abun da aka yi muna MPV. sunana awal umar ibrahim mamba na kungiya da ake ce ma York. sojoji namu da sun kara karasa rayukansu a hilin daga muna fata allah sa an huta sun kuma yi kiran gwamnatin ta nijar da al'ummar kasar akan maganar kara tsaurara matakai gwamnati ta kawo ga kayan aiki na zamani da za mu yi yadda za mu yi mu ga karshen wannan ta'addanci da ya adabe mu tunda yaki ne da ya shahi kowa ya kamata a ce akwai ma'amala tsakanin 'yan horar hula civil kenan da sojoji don a rika samu ana ba da bayanai a wani abu da ake cema da harshen turanci ransanyama. Niger wace ke fama da aika-aikar 'yan ta'addan yankin Sahel da na Boko Haram na da haɗin gwiwa a fannin tsaro da makwabtanta wato Mali da Burkina Faso. Ba idan matakan cikin gida inda a ƙarshen watan janairun da ya gabata da farkon watan nan na fabrairu aka yaye sabbin sojoji kusan dubu uku a cibiyar horon soja da ke jihar zandar da wace ke ƙwaryar birnin yamai ministan tsaron ƙasa janar salifu modi a wata hira da manema labarai a baya-bayan nan ya sha alwashin magance matsalolin tsaron da ake fuskanta ta hanyar sauye-sauyen da aka aiwatar daga 26 ga watan yulin 2023 kawo yau Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da cigaban labaran duniya. A lokacin da Prime Minister Japan Shigeru Ishiba zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House a ranar Juma'a mai zuwa, burinsa a cewar jami'an kasar Japan zai kasance kai tsaye sake tabbatar da kawancen Amurka da Japan da kulla alaka mai karfi da Trump. amma da yawa a tokyo suna ganin burin ishiba mai sauki don gujewa bala'in diflomasiya tare da sabon shugaban da aka sake zaba wanda manufarsa ta kasashen waje ta amurka ce farko ta dawo da karfi fiye da lokacin wa'adin mulkinsa na farko ba a ma kai makonni uku ba bayan sake koma kan garagar mulki trump ya kara matsa lamba kan kawayen amurka da abokan hulɗar amurka galibi ta hanyoyin da ba za a iya tantancewa ba yayi yi barazanar sanya haraji kan mexico da canada yayin da yake kara yiwuwar daukar matakin soja kan wasu masu safarar muggan kwayoyi da kuma ba da shawarar canada ta zama jiha ta 51 amurka da ƙarshe wani layin manyan motocin dakarun tsaron ƙasa da sojojin mexico sun tsaya kan eh, iyakarta da ta raba sudad juarez da mexico da el paso na jihar texas da ke amurka daga cikin sojoji na farko dubu goma da mexico ta aika zuwa yankin arewacin ta sakamakon barazanar haraji da shugaba donald trump ya yi dakarun tsaron ƙasar sun rufe fuskoki kuma ɗauke da makamai suna tsaye akan shingen iyaka da ke wajen sudad juarez sun ciro tsani daga igiyoyi da aka ɓoye a cikin ramuka hakan na zuwa ne bayan wani mako mai cike da rudani akan iyaka bayan da trump ya sanar da cewa zai jinkirta sanya haraji kan mexico na akalla wata guda a maimakon haka shugabar mexico claudia sheinbaum ta yi alkawarin cewa za ta tura dakarun tsaron kasar don karfafa tsaron iyakar kasar da amurka. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na mudar amurka a washington dc gwamnatin kasar ghana ta ba da sanarwar rage kudin aikin hajjin wannan shekara daga cd 75,000 da aka biya kudin hajjin a bara zuwa cd 62,000 wato kwatankacin dala amurka 4,130 wannan da ya cikawa ne ga alkawarin da shugaba john dramani mahama ya yi wa musulman kasar a lokacin gangamin yakin neman zaben shekara ta 2024 wakilin mu idris abdullah bako na dauke da rahoton daga birnin accra da yake jawabi a taron manema labarai ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar asufi ta kudu kuma shugaban kwamitin rikon ƙwarya na aikin haji da shugaba john muhammad ya kafa alhaji collins dauda ya bayyana ƙudurin gwamnati na rage farashin hajin bana ga maniyata upon the advice of the president the fare for the 2025 hajj has been set at 62,000 ghana cedis ya ce bisa ga shawarar shugaban ƙasa an sanya kuɗin aikin hajjin 2025 a kan ghana cedi 62,000 wanda ya daidai da dala 4,130 ya ce hakan ya tabbata ne bayan tuntuɓa da bibiyar masu yi wa alhazai hidima a can saudiya wanda ya taimaka wa tawagar kwamitin nasarar samun raguwar kuɗin aikin hajji na bana alhaji collins zauda ya ƙara da cewa a yau na mai farin cikin sanar da cewa shugaba mahama ya cika wannan alkawari alhaji papa angola wanda yake bibiyan harkokin hajji na ghana ya jinjina wa shugaban kasa da ya cika alkawarin da ya yi wa musulman ghana kuma ya shawarci maniyyata shugaban kasa john dramani mahama gabanin a jefa Kuriya ya dawa alkawari da musulmin kasan ghana cewa in ya zo ya rage kudin hajji babu shakka an ka duba ga fadi da aka sanar da mu mun ga ragowa abinda muke kira ne kowa ya je ya biya wajen ejentin shi ko ya biya wajen board ya fi a ce za a bi bango bugu saboda akwai wahala wajen. Alhaji Collins Dauda ya bayyana cewa gwamnatin NPP da ta shuɗe ta bar bashin Ghana CD miliyan 81,143 wanda ya dace da dala miliyan 5,410. Wannan bayanin ya baya kungiyar ejin ɗin hajji na Ghana mamaki. domin kamar yadda alhaji ibrahim na kamfanin safarar mahajjata na albalad ya shaida muryar amurka ya ce hukumar ajidai ba ta bin su bashi tare muka yi aiki da mu da hajji an ka kare aikin hajji to gaskiya ba mu da labarin wani magana she yau ga da ake ba da batun eh, kudin hajji na bana she aka kama kamar da suka ce can sun je sutar da bashi to ya kamata ne mu kuma mu fito karara mu bari duniya kowa ya sani sani kaman wannan bashin nan ba hannunmu ciki inda mu muna bin haji da bashi shi ne su kuma za su bi wasu daga can bashi to amma mu daga nan mun biya kudin alhazanmu duka ba ko mutum ɗaya da an ka bari so therefore nan da muka ji wannan magana ya zama muna wani abin mamaki da kuma abin damuwa wasu al'ummar ghana sun bayyana ra'ayinsu game da wannan ragowa da aka samu na aikin hajjin bana sunana hajiya muniratu jibril gaskiya ya muna dadi muyi munna mun yi farin ciki muna ma allah godiya da yanda aka yi aka rage wanga haji allah ya taimaka allah ba da sa'a da rabo sunana hajiya amina tamal na fito gaskiya john dramani mahamma durin kamfe ya ce muna kamar ya zo hajin nan kudi ya riga gaskiya kuwa ya yi muna mun farin ciki kwarai da rage na wannan mai shi ya rika yaje ya zama su kuda abinci kwalma wani ya sai da shi kaya akwai alamun cewa za a samu ƙarin mahajjata a bana a sanadiyar wannan ragi da aka samu na farashin aikin hajji na wannan shekarar 2025 Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana A gaida Idris Abdullah Bako. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha da biyar da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. A koda yaushe ake bukata kuma za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraronmu mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hauwa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan ranar wayar da kan jama'a kan cutar daji. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware ranar 4 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar bikin yaƙi da cutar daji ko kuma sankara ta duniya. Kimanin shekara 25 kenan ana gudanar da bikin ranar yaƙi da cutar daji a duniya wanda ya samu asali sakamakon yarjejeniyar samar da bakin zari don yaƙi da cutar daji wanda aka sanya wa hannu a ƙasar farisa shekara 25 da suka gabata dr abubakar ɗanraka ƙwararre ne a fannin ingancin magunguna da ƙirƙirarsu da ke babban asibitin ƙasa a abuja ya kuma yi ƙarin bayani game da wannan rana. Rana ce da hukuman lafiya na duniya ta tanazar don wayar da kai mutane akan illar cutar daji so hakika mutane musamman mutanenmu su san cewa cutar daji da ita akwai ta tana nan tana banna tana halakar da mutane yara mata da maza wato ba mata kadai cutar daji ke fama suke fama da ita ba akwai yara akwai maza saboda haka hanya mafi inganci shine dai a rinka kula da duba lafiyan juna a je asibiti a binciki lafiya ko da sau ɗaya a shekara sannan kuma a kiyaye mucin abubuwa wanda suke ba su da asali musamman abubuwan da suke cikin gwangwani wanda aka sarrafa su sarrafa mafi tsawo ya kamata mutane su koma suna cin ganyayyaki da abubuwan da suka dafa da kansu. Pharmacist Richard Michelia kwararre ne a fannin magungunan cutar daji wanda ke aiki a National Hospital Abuja ya yi mana ƙarin haske kan ci gaban da aka samu kan sabbin hanyoyin bincike don gane cutar da wuri. Gaskiya kan an samu ci gaba ta hanyoyin da ake gane kwayoyin cutar kansa a jikin mutum. Akan iya amfani da wato abin da ake kira liquid biopsy wato za a ja jinin mutum a gane wayansu sinadarin DNA kansa a ciki ba tare da an yanyan an yanke fede-fede kamar yadda aka saba da ba akan iya amfani da pet scan a ɗauki hotunan daban-daban a duba a gane cewa ko akwai kansa ko babu yanzu da an samu karuwa ta gefen fannin ai wato artificial intelligence shi din ma akan iya comparing different hotuna da data a gane cewa ko akwai kansa a cikin mutum ko babu to shin akwai wasu hanyoyi da ake bi don gane cewa magungunan da ake yi suna aiki ke eh, a gaskiya ana iya gane maganin kansa na aiki ta hanyar ko a jajinin shi a gwada abin da ake kira tumor makas? ko kuwa shi mutum din marasa lafiyar maza zai samu sauki ana gane wato shi clinical wannan symptom nashi ya, ya sauki kenan ana dubawa sannan ana duba hoton jikin shi wato x-ray ko kuwa pet scan wayannan hanyoyin ne ake gane cewa magungunan na aiki shine ana ana dudduba idan akwai inda aka gan cewa dama ya kai gurin amma babu a gurin ya nuna cewa magani yana to ma wasu irin ci gaba aka samu ta fannin fasahar zamani don maganin cutar daji. Ya gaskiya an samu ci gaba a hanyoyin da ake treating cutar kansa. Yanzu harkan iya amfani da kwayoyin jikin mutum wato immune system nashi a gyara maganin da daidai da shi wato tailored medicine kenan a mayar da cikin jikin shi ya yi da bashi sauki a kansa. Akwai hanyoyin rayuwar kansa cells din an yi bincike an gane hanyoyin da suke yaduwa suke rayuwa a cikin mutum aka biya ka gane magungunan da suke hana yaduwansu ta ɗaya ɗaya ka iya ganewa a yanzu an samu magungunan da suke iya blocking wayannan pathways na kansa. Sai dai kuma duk da waɗannan ci gaban da aka samu wajen maganin cutar daji ana fuskantar ƙalubale wajen yaƙi da cutar a Najeriya da suka hada da samun magungunan cutar na jabu kamar yadda hukumar ingancin abinci da magunguna ta ƙasar wato NAFDAC ta ankarar da jama'a. Dr. Abubakar Ɗanraka ya yi ƙarin bayani kan wasu dalilan da suke sa ana samun jabin magunguna a ƙasar. Jawabi ko ko sanarwa da hukuman magunguna na ƙasa wato NAFDAC ta yi kan samun jabin magungunan cutar kansa, cutar daji. Haka ne, yadda matsalar take shine hanyoyin da mutane suke bi suke siyan magungunansu. Ya kamata su tabbata sun je wurin wanda suke registered pharmacists wato masu sai da magunguna wanda suke masu inganci manufa su je ba su je su siya a hanya ba ko a kan titi sannan kuma maganan jabun magunguna a najeriya ba na cutar kansa kadai ba ya danganta da yadda mutane suke matsawa sai sun siya wani irin kalan magani wannan eh, danganta cewa sai irin magani kaza shi yakan ba da dama miyagu su jabunsu saboda akwai kasuwan irin wa'innan akwai hukuma na masu kula da masu hada magunguna wato pcn suna da wuraren da suka keɓe da ya kamata a sai magunguna ingantattu a nasa bangaren tsohon shugaban hukumar kungiyar da ke kula da masu fama da cutar daji wato nigerian cancer society kuma ciyaman na kwamitin masu kula da cutar daji Dr. Adamu Alhassan Umar ya ɗora alhakin jabin magungunan ne ga hukumar NAFDAC. Yana mai kira ga al'umma da a rika gaggawar zuwa asibiti. Wannan eh, ma'aikata ta gwamnati ta NAFDAC ni a gani na inda ya kamata ta fara ma magana ba wai magani jabu ba na ita wannan cutar daji. Inda ma nake so shine ta fara aiki a kan ah, wa'anda suke nan suke yawo ah, lungu-lungu suna tal talla kan can suna da maganin kaza suna da maganin kaza wayannan yawanci kuɗi suke nema dalilin da yasa ake bata lokaci kafin aje asibiti kenan musamman ni daga ƙauye nake a ƙauye na na yobe har a gobe a wanda suke da wannan tunanin akan cewa cutar daji ba ta son asibiti cutar daji ba ta son allura saboda haka duk wani cuta in dai suka ga kamar kansa ce yawanci ba kansa bane fa amma sai su ce ba ta son allura so ba za a je allura ba sai a je gargajiya dalilin zama wannan gargajiya shekara ɗaya biyu uku din ya riga ya yi latti a lokacin da aka zo asibiti an riga an gama karewa an kashe kuɗi wajen gargajiya kuma an zo asibiti kuma babu kuɗin da za a sayi magani kankace mai marar lafiya ya mutu sai a ce dama an ce in aka je asibiti wannan marar lafiya zai mutu to maganan gaskiya nafdak ya kamata in akwai hanyar da za su saka idon su a wancan bangaren su saka idon su a can sannan aka dawo maganan magani jabo zaka ga wasu maganin gargajiyan ma suna da nafdak number eh to a dan shine matsalar ni da nake ga miki kuma a maganar gaskiya shine mun sani wayannan maganin mu mun san yadda ake yin wannan abun kamar ruwa ne biwa wata nan da kike gani akwai wasu su fiya wata din da inda an kike ji kaga inda ake yin su ke kin san din naftak din sun zo sun gani wallahi ba za su ba su license ba a ce ana ja a rijiya ko ana wani abin da su dama a Najeriya muke a Najeriya ne mutane ba sa bin doka kowa yana yin abin da ya ga dama in ba haka ba gaskiya mu ne kuma muke cutan kanmu now maganar ishin magani jabu magani jabu din nan da ake magana ai ba a ba a kansa bane kawai yana na ko ina yanzu hakan nan kika fita a cikin tsakiyar rana kika je ki kasuwa eh, irin kasuwannin mu na kauyuka kika mutane suna ta yawo da magani a kwando wanda kowanne sati waccan kasuwa kasuwar ya je wancan kasuwar ya je maganin na rana ta kona shi gaba daya chalk ne kawai zaka sha ba wani magani da zai maka amma suna nan suna sayar magani me yasa nafda ba sa zuwa su kakkama irin wancan mutanen hadiza aliyu manga ta yi fama da cutar daji inda ta yi bayanin yadda take samun magunguna ingantattu shi wannan fake magani din ba za ka ce a najeriya kowane irin magani paracetamol ma akwai fake amma ni muna sa hankali na a famasi guda daya wanda musamman asibitin da kansu idan ba su da shi saboda wani lokaci idan ka je oncology pharmacy din ba za ka samu magani ba to su da kansu suke gaya muku ku je wurin wannan za ka samu magani a wurin su to ni inda na je nawa ban bi an ce ka je nan ka je nan ban je ba inda likitocin suka ce ka je din in babu oncology pharmacy din haka muke hakura mu jira wa'ancan ai shi kansa ba abin wasa ba ne su da kansu suna faɗa maganin kasa kaza maganin wurin kaza ya fi so mutum ya yi kokari ya tambi likitan shi wuri kaza kuma a yanzu haka da muke ciki ina ganin ɗaiɗaiku ne asibitocin da suke aikin kansa suke kula da marasa lafiya masu kansa da basu da oncology pharmacy si in oncology pharmacy nan basu da shi kar mutum ya yi sauri ya ce zai je wuri mai araha ya tambaye su ina zan samu akwai inda za su samu cutar daji dai na ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da ake fuskanta a fannin kiwon lafiya a duniya saboda yadda cutar ke kashe miliyoyin mutane a shekara duk wada irin ci gaban da ake samu a bangaren kimiyya da fasaha. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Tuma Dalla yanzu kuma sai saƙonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko a yau cewa ta yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku faɗawa gwamnatin ƙasarmu ta Najeriya cewa a gaskiya sake bijiro da sabuwar dokar inshorar ababen hawa da take son yi san bai dace ba domin koyan hakan zai kara jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali da fatan gwamnatin kasar mu ta najeriya za ta gaggauta janye wannan doka duba da irin abubuwan da suke faruwa a cikin kasa na wayo kai sako daga sani gulla kampala malama dora a jihar jigawa shi kuma shehu adamu rijau cewa ya yi allah ya kyauta amma kam gaskiya yadda shugabanci ke gudana a najeriya abin akwai sosa zuciya a ce duk wata hanya da talaka zai samu sauƙin rayuwa an toshe ta amma babu komai akwai allah wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salam voa hausa ku bani dama in yi tsokaci a kan yadda 'yan siyasar najeriya suke ko in kula da yadda rayuwar talakawan da suke mulka take musamman a yankin arewacin kasar duba da irin jajircewar talakawan wajen noma abin da za su ci amma 'yan siyasar da manya-manyan 'yan kasuwa sun saya kaso 70 cikin 100 na abin da aka noma sun ɓoye don gallazawa talakawa to akwai ranar ƙin dillanci wato shekarar 2027 sako daga sardaunan kwallon misau zaharaddin m kaka To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ministan tsaron Isra'ila Kaz ya faɗa a yau Alhamis cewa ya umarci sojojin ƙasar da su shirya tsare-tsare domin ɗimbin Falasina su fice daga zirin Gaza ta mashigar ƙasa da kuma hanyoyin ruwa da ta sama. Kaz ya yi maraba da abin da ya kira babban tsari na shugaban Amurka Donald Trump na mazauna Gaza da su fice daga yankin da Isra'ila ta lalata da har ta sama da ta ƙasa kan mayakan ƙungiyar Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio yana ziyara a jamhuriyar Dominican domin tattaunawa da shugabannin ƙasar a ziyarar ƙarshe da ya kai a ƙasashen Latin Amurka. Rubio na shirin ganawa da shugaban Dominican Luis Abinadar da ministan harkokin waje Roberto albares a Santo Domingo. ya yi balaguro ne daga guatemala inda ya sanar da shirin amurka na tallafawa guatemala da sabbin ayyukan more rayuwa da kuma sanya hannu kan cire su daga kasashe da aka dakatar na karɓar tallafin kasashen waje don karfafa kawancen amurka da kasar a ranar laraba jami'an ukraine sun bayar da rahoton barna a wata kasuwa da ke birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar bayan wani hari na baya-bayan nan da jirage marasa matuki na rasha suka kai cikin dare akan wasu sassan kasar gwamnan kharkiv ole sinihobov ya faɗa a shafin telegram cewa tarkacen jirgin da ya faɗo ya lalata layukan wutar lantarki a birnin rundunar sojin ukraine ta ce na'urar tsaron sararin samanta ta harbo 57 daga cikin 77 na jirage marasa matuki da sojojin rasha suka tura a lokacin da prime minister japan shigeru ishiba zai gana da shugaban amurka donald trump a fadar white house a ranar juma'a mai zuwa burinsa a cewar jami'an kasar japan zai kasance kai tsaye sake tabbatar da kawancen amurka da japan da kulla alaka mai karfi da trump amma da yawa a tokyo suna ganin burin ishiba mai sauki don gujewa bala'in diflomasiyya tare da sabon shugaban da aka sake zaɓa wanda manufarsa ta kasashen waje ta amurka ce farko ta dawo da ƙarfi fiye da lokacin wa'adin mulkinsa na farko wani layin manyan motocin dakarun tsaron ƙasa da sojojin mexico sun tsaya akan iyakarta da ta raba swad juarez na mexico da el paso na jihar texas da ke amurka daga cikin sojoji na farko dubu goma da mexico ta aika zuwa yankin arewacinta sakamakon barazanar haraji da shugaba donald trump ya yi To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma da shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kamu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu miss helen ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.